Jama'a masu sauraren mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda za mu soma da ministan kasa ministan da ke kula da harkokin cikin gida General de Brigade Muhammad Tumba Bubakar wanda a ranar jiya da sunan shugaban kasa General de Brigade abdulrahman Chani ya kasance a garin Kyauta domin halartar shagulgulan sallar Maulidi wato sallar da jama'a musulmi ke yi kowace shekara don tunawa da ranar haihuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isa Sale ya aiko da rahoto domin karin bayani daga can doso. bisa kan umarnin shugaban majalisar koli ta ceton ƙasa janar abdulrahman tani shugaban ƙasa wata tawaga ta wannan majalisar koli ta ceton ƙasa da ke tare da jagorancin ministan ƙasa ministan cikin gida janar muhammadu tun babubakar wannan dai babbar tawaga ta samu kyakkyawan tarbo daga magabata na jihar doso tare da jagorancin gwamnan jihar ta doso janar yoro umaru wanda kafin nan sai da suka yada zango a babban masallaci na juma'a na doso inda a nan ma ɗimbin al'umma musulmi ne suka kasance a wurin domin su raya wannan dare karo na 71 na maulidi sannan daga nan tawagar sai ta kasance a babban birnin kyauta inda aka gudanar da wannan maulidi tare da ɗimbin al'umma da suka fito daga lungu da saƙi na wannan ƙasa tamu ta nijar har ma da ƙasashe abokai ko kuma in ce makwabta wannan dai majalisar kuli ta ceton ƙasa ta turo magabata domin tare da gwamnan jihar ta doso su kawo goyon baya zuwa ga irin wannan babban taro na karanta alkur'ani mai tsarki tare da yin fatiya da roƙon allah ubangiji maɗaukin sarki mai kwa mai komi ya sabko mana da kwanciyar hankali a faɗin wannan ƙasa tamu an dai gudanar da jawabai daban-daban a wannan maulidi karo na 71 da aka yi a kyauta a nan sai mu saurari gwamnan jihar dusu ga abin da ke cewa a jihar eh, wannan gari da albarka allah ya ba dama bayan nan ma sai mu ce an yi jawabai daban-daban wanda suka fito daga shakkoki ko kuma in ce malamai da suka fito da lungu da saƙi na wannan ƙasa tamu su sun nuna cewar insha Allahu za su kawo goyon bayan su ɗari bisa ɗari bisa kan duka wasu abubuwa da suka shafi addinin musulunci tare da yin fatiya da roƙon Allah Ubangiji maɗaukin sarki mai kowa mai kumi ya sabko mana da kwanciyar hankali a cikin faɗin ƙasarmu. Bayan nan sai shi ministan ƙasa, ministan cikin gida ya ɗauki magana, janar Muhammadu Tumba Bubakar. A lokacin da ya ɗauki magana ya ce, kun ga dai da yanda wannan ƙasa tamu take gudanar da wannan sallah ta maulidi. A nan bai yi wata wata ba, ya yi zance bisa kan yanda al'amari ke gudana a cikin faɗin mu wanda ta fuskanci al'amura daban-daban har ma da takunkumai da sauransu ya ce amma da yarda allah tare da ban goyon bayan shi an gudanar da rayuwa kamar yadda ake so kuma allah yana nan yana tare da mu sannan ya gayyaci illahirin al'umma musulmi duk inda suka yi sallah su roƙi allah ubangiji maɗaukin sarki mai kowa mai komi ya sabko mana kwanciyar hankali ya sabko mana rahamasa har ma da damana mai albarka shi ma a nasa gefe shek khalif musa abubakar hasimi ya ɗauki magana inda ya yi nuna jin daɗinsa da yadda magabatan wannan ƙasa tamu musamman mambobi na wannan majalisar koli ta ceton ƙasa sai na sp kenan suka kawo goyon baya bisa kan wannan maulidi da aka gudanar karo na 71 a wannan babban birni na addinin musulunci shine ta birnin kyauta bayan nan ya ƙara tabbatar ma magabata na ƙasar nan tamu da cewar yana goyon baya kuma zai kawo goyon bayansa a ko'ina inda ya gudanar da al'amuransa na addinin musulunci domin ganin cewar mu. kwanciyar hankali ta tabbata zaman lafiya ya tabbata ci gaba ya tabbata a cikin faɗin wannan ƙasa tamu daga wannan ɓangaren wannan tawaga da take kumshe da manya-manyan usoshin magabata na ƙasar nan tamu sun je a sahun gaba ministan ƙasa ministan cikin gida muhammadu tumba da kuma gwamnan jihar doso da sauransu sun je sun yi ma sheikh khalif musa abubakar hasumi gaisuwa daban girma daga nasu bangare ministan noma da kiwo colonel muhammad alhaji usman ya kasance a garin baka tsomo ba da ke cikin karamar hukumar gidan saure a gunduma gidan rumji jihar tamaradi inda ya je domin kaddamar da ayyukan noman rani ko in ce noman gandari a kokarin da gwamnatin kasar nan ke yi na samar da waɗansu hanyoyi na daban ba idan noman damuna domin cike gibin da galibi jama'a manoma ke samu abdu yahaya jimi ya yi da wani rahoto domin karin bayani daga maraɗin Ministan kula da albarkatun noma da kiwo Malam Muhammad Alhaji Usman da ke tare da rakiyar manyan ma'aikata na ofishin ministan inda tawagar ke kumshe da mai girma gwamnan jihar Maradi Controller janar na 'yan sanda Mamman Isuhu da shugabannin ma'aikatu na jiha da jami'an tsaro sun sami tarbe na karama daga shugaban gundumar gidan ji kaftan ali tahiru da shugaban gundumar da kwaro kaftan amadu garba da kuma shugabannin ma'aikatu da sarakan gargajiya da sassa daban-daban na al'umma a cikin jawabinsu na barka da zuwa magajin garin barakin gidan sori da kuma shugaban gundumar gidan ruji da magatakarda na sauran majalisar yankin maradi kowane ya isar da gaisuwa ga minista da tawagar da ke mara mishi baya sannan sun bukaci da minista ya isar da gaisuwarsu da ta al'umma da suke wa jagoranci ga shugaban ƙasa birgediya janar abdulrahman chani da gwamnatin shi shi kuwa gwamnan jihar maradi a cikin nashi jawabi bayan jan hankali ga al'umma bisa ci gaba da addu'o'i ga ƙasa ya ce a tsaye suke tsayin daka domin ganin nijar ta kwana lahiya ta tashi lahiya sannan da sunan al'ummar jihar maradi ya isar da godiya ga minista da godiyar al'ummar jihar maradi ga shugaban ƙasa abdulrahman chani da gwamnatin shi a duk tsarin shi na ceton ƙasa a lokacin da yake shawabin ƙasa na ƙaddamar da ayyukan noman rani da bunƙasa albarkatun kiwo ministan noma da kiwo muhammad alhaji usman ya ce gwamnatin cnsp a tsarin noman rani zai taimaka ma manoma da makiyaya domin ganin an yaƙi da ƙarancin abinci yaƙi da fatara sannan da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa a cikin wannan sabuwar tahiya ta kyautata jin daɗin rayuwar 'yan ƙasa. minista muhammad alhaji usman ya ziyarci wurin da aka keɓe mai marabba'in eka biyar da aka gyara a kan kuɗi miliyan goma sha tara da jika ɗari da ashirin domin noman rani ga mata da maza ashirin da biyu na garin baka tsomu ba inda nan take ministan ya ƙaddamar da shirka iri na noman rani sannan da taimaka ma manoman ranin da kayan aiki ga dai murnar da suke yi. Nan ka sayan abinci, ka ci nan kuma

a madatsar ruwa ta garin yar idi da ke cikin barkin tsibirin gobir mai marabba'in eka 143 ya baiwa manoman rani samun ruwa a nisan meta uku marmakin meta shida kahin kafa wannan madatsar ruwa da projen prodafo ya yi a kan kuɗi miliyan 83 a nan ministan ya yi jawabi kamar haka. Shugaban kasa ya tura ni wajen ku don mu gani abin da kuna yi kuma ya yi muku gasuwa kuma mun zo saboda shi ne. Abin da ruwan da muna da kasan da muna da saboda mu eh, noma eh. inda an nazari muna muhimman abinci Afirka West duka. Dan mana jin wato akwai wani abin da bai ba. Kenan ba mu sa inda ya kamata a sa ko ba mu sa abin da ya kamata a sa. ko ba mu nazari irin da ya kamata mun jaze to insha Allah da yarda Allah za mu kukuri za mu sa za mu sa hanya cikin nijar cikin hanya hanya ya samu incin kanshi incin cin abinci shi na shi kuma a kasan waje insha Allah da yarda Allah za mu kukuri kuma matasa mata manya kowa mu tashi sai mu aiki sai aiki zai hidda kuma ba mu so in Niger a ce mana Niger suna ta maula menene Cote d'Ivoire maula menene Algeria dan mu ga kasa mu gwamnati zai sa kudi da zai sa ta kuci Minista Muhammad Alhaji Usman da tawagar da ke mara mishi baya ya isa a gonar noman 'yan Makka ta Alhaji Isuhu Usman a garin Rima da ke cikin barakin sarkin Yamma inda nan ya sami tarbe daga shugaban gunduma Madarunfa Kaftan Abdu Isuhu da kuma makarban shi. Na minista ya yaba da wannan husa'a ta noman rani domin bunƙasa abinci yaƙi da talauci fatara da kuma yaƙi da zuwa diga a waɗansu ƙasashe ga matasa. Kimanin mata 25 ne ke hidda wannan 'yan makka a cikin wannan gona inda mai gonar ke taimaka ma kanshi to har ma ya taimaka ma waɗansu. dangane da sha'anin noman shi kan shi mai martaba sarkin jinji alhaji bashir haruna hambali a ranar jiya albarkacin shagulgulan sallan maulidi ya yi wani jawabi inda ya kira ga jama'a 'yan kasa kowane ya mayar da hankali ga noma domin samar da wadata abinci saboda babu wani ci gaba muddin ba ya zamanto an kawar da sha'anin yunwa ba a cikin kasa. mutane su tashi tsaye su dundum su zuma su tashi shiga cikin aiki me ake nufi su shiga cikin aiki shine a dawo ga noma a dawo ga noma saboda maganar da ake ciki yau abinci ya yi bala'in tsada abinci ya yi tsada ba dole sai mun sayo abinci da kasar waje ba ba dole ba ne ku ba ku gani nan ga ƙasa ga ana noma shinkafa muna da kamfani na ridi nijar to shi ya sa mun can duk yawon da mun kai tare da ku daga yankin gaya har zakwa abin na yankin gingu duk shinkafar da ake na ana nomawa mu guri mu a bar siyota da waje a noma ta mu sayo ta mu amso ta ga manoma mu saida da maridi Nijar kenan kun ga kowa ya yi profite kowa ya karu da shinkafa manoma mu ne sun ka noma ta kuma muke ga umfani da ita yahi muna zuwa muna siyo shinkafa da kasar waje ku dibo zancen rogo da ake zancen rogo gaba daya mun yawo da kun da mutane ke kenan suna iya ka kokarin su na su noma rogo saboda shi rogo ana iya sulala shi ana iya shanya shi ya bushe a marke shi da basara ai ai semul da shi ana iya yin da shi ana iya a cike da shi ana yin abubuwa da yawa da aka da rogo to duk gwagwarmayar da muke da muna yi mun kwatanta ma mutane su sai su noma rogo kuma yanzu mun sa an karya farashin buhun rogo buhun rogo sansan kan kilo da kun ka gani ana saida shi nan bisa kan gona da ka hudu don dai talaka ya samu sauki kuma rogon da akwai yana da yawa sosai na wannan yanki namu na karkara wanda an ka noma kenan mutane sun duma ga aiki gwamnan jihar agadez janar bulama isa daga nasu bangare ya karbi kayayyakin karatun boko waɗanda gwamnatin ƙasar nan ta tanada kuma ta tura a cikin jihar ta agadez game da shirye-shiryen da ake yi na komawa karatu na wannan shekara ibrahim sumaila ya aiko da wannan rahoto domin ƙarin bayani daga can agadez ɗin ma'ikwantan gwamnatin majalisar koli ta ceton ƙasa sinesp sun saka duka halin da ya dace na kyautata tashin karatun boko na shekara 2023 shekara 2024 don shi ne wani tashin jirgi na musamman na sojawa ya kawo ɗimbin kayayyakin karatun boko misalin kartuna 440 kayayyakin da wato sun shahi karatu na ajin karamin ilimi da kuma ilimin sakandare ne magashin garin agadas abdraman turawa gwamnatin cnsp ta kokarta bisa kan cewa ba a samu baleti bisa duka abin da ya kamata a yi saboda lokal a yi ta biyu ga wannan wata na oktoba yadda kuka gani an kawo kaya kayina akwai wa'anda suka yi saura saura silakire da kayan aiki duka gaba daya kenan gwamnati ya ɗauki matakai kan cewa bana za a shiga lokal a lokacin da ya kamata kuma za a kawo kayan aiki yadda suka wadata yadda duka kowa za a samu a yi lakwal cikin eh, kwanciyar hankali da wadata na kaya to kowane meri ita ke doka yaunin kai kaya kenan cikin jihar agadis gwamnati ta yi nata kokari merori su kuma za su iya nasu kokari saboda duka kahin bi ga wannan wata duka a ce kowace komin kayan da aka bata sun isa gare ta gwamnan jihar agadez da brigade ibrahim lamar isa ya bayyana da ke senate majalisar ce ceton kasa ta ɗauki duka matakan da suka dace na sanya ɗalibai a cikin kyakkyawan halayya na karatun boko shugaban kungiyar uwayen yara na agadas alhaji muhammad turawa ga waɗannan kayayyakin da ta ka a lokaci muna tamanin bana insha allahu daga lendi biyu ga watan nan na oktobar yaran mu za su koma makaranta kuma za mu duk iyakar kokarinmu na kan muna uwaye mu ja hankalin su yi ladabi su tsaya bisa ga karatun da ya kawo su allah ya sa wannan shekara ta zama musu shekara ta kware tawagar gwamnan jihar agas ta ziyarci irin dumbin kayayyakin karatun boko da ke nuna cewa komi ya shiga a wurin shi game da tashin karatun boko na shekara 2023 shekara 2024 a mataki daban-daban na ma'aikacin ne masu kula da azuzuwan makarancin nan boko na wannan yanki na agadas shi kuma gwamnan jihar difa janar muhammadu bagadoma kayayyakin ko kuma magungunan rigakafin kamuwa da cututtukan dabbobi ne ya karba waɗanda gwamnatin ƙasar nan ta yi tanadi domin taimakawa ga kyautata koshin lafiyar dabbobi a cikin jihar ta abdurrahman bukari ya aiko da wannan rahoto su dai waɗannan magunguna na dabbobi da ofishin ministan da ke kula da noma da kiwo ya bada zuwa ga lardun difa na cikin tsari nan da ake kira karafan zo sanitar da aka kaddamar a makon nan da ya gabata wannan kuma domin kula da koshin lafiyar dabbobi yanda ya kamata kusan kasar nijar ta dau niyya yin eh, kashe wannan ciwo na eh, zagawa na ƙananan dabbobi ciwon zawo na ƙananan dabbobi da ciwon fufu da nan zuwa eh, shekara talatin shi kuma ana son a kashe a cima wannan guri sai an an yi hudun kashi tamanin bisa 100 na wayan dabbobi da kari tamanin bisa 100 na kanan dabbobi sai zaman to bara ba mu samu wannan abin da muke so ba sai mun ka samu kashi biyar bisa 100 wajen shanu da kashi tamanin bisa 100 wajen kanan dabbobi me yasa haka nan abin da sa haka nan dabar ba mu samu magani da wuri ba kuma sai zaman to da wani bata zo wadda ake son ta ba kenan maka da suka wace suka je neman eh, cawa wani wuri don shi ya samu kici da mutum yi wannan wasa wasa wasannin da aka yi kare mu samu duk dabbobin da ba da samu an kai musu wuri ba wani yanzu yanzu cikin wannan lokacin sun samu ko nan ai musu wuri in sha Allah da samu mu samu kai wannan kashi 80 bisa 100 na kanan dabbobi da mayan dabbobi gwamnan jihar Bifada ya karbi waɗannan magunguna ya buga bo sosai da sosai zuwa ga ofishin ministan da ke kula da noma da kiwo tare da cewa ba shakka waɗannan magunguna za su taimaka game da zancen kula da goshin lafiyar dabbobi yadda ya kamata a na cikin lardun gifa mu da aunan birnin yamai inda a ranar yau dinnan gwamnan jihar janar asman abdu ya karbi wani taimako na kayayyakin abinci da yan uwa yan nijar da ke zaune a kasashen waje suka bada domin a miƙa shi ga kwamitin yan farar hula da ke fafutuka domin ganin cewa sojojin ƙasar faransa sun hita sun bar ƙasar nijar ba tsabar dawo shi dai wannan taimako an taimaka musu da shi ne domin kara musu kwarin gwiwa dangane da kokarin da suke bayarwa ga hajiya jamila ɗaya daga cikin shugabannin wannan kwamiti da karin bayani yau farin ciki ne da murna 'yan uwanmu da suke burkina faso sun zo sun kawo mana gudunmuwa su ma domin su taka rawa a gani a cikin wanga koko wanda muke yi saboda samun incin kan kasar nijar eh, sun yi hadisin da allah subhanahu wa ta'ala ya ce don abin da kake so wa kanka ka so wa dan uwanka to allah ya biya su Allah ya mayar musu a wuri Allah ya sa waɗanda suke baya su zo su ma su kama su sawan ga kokowan kasa ne kokowan 'yan kasa ne kokowan samun diyauci da icin kai ne Allah subhanahu wataala ya sa mu samu incin kanmu su ma 'yan farar na doso sun samu irin wannan taimako daga 'yan uwa 'yan Nijar da ke zaune a kasashen wajen ga Isa Salai da karin bayani a lokacin da yake mika wannan rumbun abincin shugaban reshe na wannan matasa masu zaman dirshi da ake cema coordinator aid action na wanda suke kasashen waje da ya zo daga babban birnin yamai ya yi tsokaci kamar haka don euh, wannan da kuke gani abinci ne wanda 'yan niger da suke cikin kasashen waje suka sa hannu cikin aljihu suka aika kudi suka ce in saye kaya in kai ma matasa wanda suke kwana bisa manya-manyan hanyoyin garin yamai domin na cikin wannan aikin ne wannan dan uwana adam tawai baba yake to tunda yanzu yakin da muke nan ga i na incin kanmu ba nyamai kawai nake sa ba duk cikin jahohin Niger akwai matasa wanda suke nan ga aikin da yi nyamai suke nan ga kenan su ma ya kamata mu taimaka musu nake musu to ba matsala saboda shine yau muka kawo musu shinkafa mai dauka kilo 25 mun kawo musu shinkafa saku goma mun kawo makaroni karton shida mun kawo sukari karton guda mun kawo atai mai daukan pake dari biyu mun kawo karton guda mun kawo eh, mai kwalba mai dauka litir biyar mun kawo su shida wannan ko an kasar nijar da suke waje su ne suka gani ya cancanta tunda su basu iya zakuwa su aika arzikinsu a sayi abinci a raba ma matasa da mata wanda suke saya sayin daka don saboda tsaron kasa don saboda su suke iya gani kowane abu yana iya shiga cikin kasar ga tamu to lalle jihar dosu dai jiha ne wadda take da mahimmanci kwarai tunda kasar da ta dauki alkawali in dai turawa da ecowas da su kamuna yaki kasar nan ta dauki alkawali cewa ita zata shiga gaba eh, kasar benin to doso tana da cetire da benin saboda shine kawo wanga taimakon mu abu ne mai mahimmanci kwarai gare mu kuma mun dauki alkawali cewa in dai har ka mu ga bayan ta ba kowane wata insha Allah in muna da rai zan mu ka musu irin wanga taimako dan saboda yacin incin samun incin kanmu shugaban reshe na matasa masu zaman dirshi na jihar Doso da kuma shugaba na kwamiti mai kawo goyon baya zuwa ga majalisar koli ta ceton kasa na nan doso a lokacin da suke karɓar wannan abincin na fari dai sun nuna jin daɗin su da yanda aka tuna da su bisa kan wannan al'amari na kawo goyon baya zuwa ga majalisar koli ta ceton kasa musamman zuwa ga wannan matasa wanda suke faɗi ka tashi domin ganin cewar ƙasar mu ta kwanta lafiya ta tashi lafiya kuma ta gudanar da al'amuranta na yau da kullum lami lafiya suka ce wannan abu ne mai muhimmanci kuma abu ne da suke nan suna jira tun ba yau ba saboda suna nan dare duka suna tsaro suna zira idanuwa domin ganin cewar wannan ƙasa tamu ko kuma jiha tamu ta tashi lafiya ta kuma kwana lafiya saboda tana raba iyaka da wasu ƙasashe shine yasa suke nan suna wannan zama na dirshi shugabannin na wannan ƙungiyoyi daban-daban na kawo goyon baya zuwa ga majalisar koli ta ceton ƙasa na nan jihar doso sun gayyaci illahirin duka wanda allah ubangiji ya hore ma ya kawo gudunmowarsa domin ganin cewar matasan sun gudanar da aikinsu na tsaron ƙasa kamar yadda ya kamata mu koma jihar maradi dangane da shagulgulan sallar maulidi wato sallar da jama'a musulmi ke yi kowace shekara domin tunawa da ranar haihuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda a can din ma kamar yadda ake yi kowace shekara a shekara ta bana jama'a musulmi suka raya daren domin karantar da alkur'ani mai tsarki haka zalika da gudanar da addu'o'i na roƙon allah subhanahu ta'ala ya ba nijar zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa abdu ya jimi ya aiko da rahoto tsawon daren shekaran jiya 'yan uwa musulmi na jihar maraki kamar sauran 'yan uwa na jihohin ƙasar nan tamu da na duniya to sun kwana suna karatun alkur'ani da yin addu'o'i albarkacin zagayowar ranar aihuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam a wannan alkarya ta maulidi gwamnan jihar maraki da rakiyar makarban shi ya halarci masallatai uku na nan birnin maraki daga fagen da aka keɓe a fadar katsina inda mai martaba sultan ahmed ali zaki ya halarci shagulgulan maulidin gwamnan jihar maraki ya isa a masallacin shek alhaji salisu bala masallacin dan jiratawa da masallacin shek malam hadi domin isar da gaisuwar shugaban kasa brigadier janar abdurrahman chani da gwamnatin shi ga 'yan uwa musulmi sannan ya buƙaci musulmin da a ci gaba da yin addu'o'i na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kwanciyar hankali zaman lahiya da zaman lumana ya ba mu haɗin kai ya kare mu daga shirin mashiranta na gida da na waje sannan da fatan Allah ya sauko mana da rahamashi. duk da game da shagulgulan sallar maulidin a can da magaran mai martaba sultan abubakar sanda umaru ne ya shirya alkaryar nan ta hawan daba Muhammad Lawul Malam Ciro ya aiko da rahoto domin karin bayani daga can da magaram Zandayar. kamar yadda ya saba al'adance mai martaba mai alhurma sultan na da magaram alhaji abubakar sanda umaru a ranar laraba nan da ta zamanto daidai eh, sallata maulidi ya shirya hawan daba wanda yana cikin shagulgula na tunawa da zagayewar haifuwar manzon tsira nan muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ake cema maulidi wanda ya bada dama ga fadawa na fada mai alhurma mai martaba sultan na da magaram su kewaya cikin birnin da magaram kuma al'umma tuni da cewa an kaddama da soma wannan hawan daba daga kofar fadar mai alhurma mai martaba sultan na da magaran wanda ya kaddama da wannan hawa wanda ya kuddo shi daga gida kofar fada zuwa sabka lafiya rompon na post tribune official sannan unguwar makera filin kwallon kafa laundidi manzo eh, kwanar rahama babbar kasuwa ta dole da kuma filin kokowa kafin kuma ya koma a kofar fada shagulgula ne wanda aka yi su na nuna eh, lalle goyon baya da kuma ba da kai ga mai alhurma mai martaba sultan na damagaram da su waɗannan fadawa suka yi a bisa da wakai wanda suka sha ado da ya zo daidai da alhurma ta ita wannan fada wadda take ƙarƙashin jagorancin mai alhurma mai martaba sultan na damagaram alhaji abubakar sandan a dukkan wuraren da suka zagaya waɗannan fadawa a sahun gaba mai martaba mai alhurma sultan na damagaram eh, al'umma ta fito A bisa da wakai da suka zo don nuna musu goyon baya da yi musu barka da Allah gwada mana wannan lokaci ya zamanto shekara-shekara ake tafe shi inda mutane suka yi ta rera eh, buɗa wasu suna nuna goyon bayansu a zafiri zuwa ga mai alhurma mai martaba sultan na damagaram tare da yi masa fata alferi da fata Allah kara masa lafiya kuma Allah sa a jima ana tafe su da waɗannan shagulgula na nuna a zahiri al'adu na gargajiya na wannan fada mai daraja da damagaram. Tujan masu kallon sauraron mu da wannan rahoton muka zo karshen shirin namu na maraicen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka mu na gabatar muku da shirin nake muku fatan da mu huta lafiya sai an ji ku.